بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدرسة السابعة وانا شافعة كالتنين كشرين دبيو آه Shashi daga watan shawwal shekara na dubu biyu da shekara na dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in bayan hijira annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ya dori da ashirin da biyu ga watan hudu shekara na dubu biyu da goma sha tara a wannan yanayi da muke karatu na littafin sifatu saumin nabi sallallahu alaihi wasallam fi ramadan wallafar salim alhilali da ali hassan abdulhamid wannan shine darasin mu na hudu a wannan littafin mana bayani akan falalan azumi mu falala guda shida na farko cewa azumi garkuwa ne daga shiga wuta na biyu azumi na shigar da mutum aljanna na uku ana baiwa masu azumi ladansu ba tare da kididdiga ba na hudu mai azumi na da farin ciki guda biyu na biyar warin bakin mai azumi a wurin Allah ya fi daɗin ɗanshi sama da ƙanshin almis na shida cewa azumi yana ceto a ranar tashin alfiyama za mu tashi na bakwai a suya mu kafara azumi kafara ne suna cewa wa mimma yanfaridu bihi siyamu min fada'il na daga cikin abubuwan da azumi yake banta ya kadaita da shi na salala أن الله جعله من كفارات حلق الرأس في الإحرام بعذر من مرض أو الم في الرأس ألا سني أزمي هذا أبو أبن دعكي كفارة بشي ما أسكي جاشن كي ألوكس الإحرام saboda uzuri na rashin lafiya ko kuma na ciwon kai sabawon kuraje ne suka fita a kan mutum ko kwarkwata ta yadda sai ya yi aski to idan ya yi aski zai kafara daga cikin abinda ake kafara da shi din shi ne azumi hakanan azumi kafara ne na adamul kudrati alal hadi idan mutum bai da dama ba zai iya yin hadaya ba idan yi haddin tamattu to zai yi fidiya ɗaya daga ciki shi ne ya azumi wa qatlil mu'ahadi khata'an haka nan in mutum ya kashe kafirin amana bisa kuskure azumi na daga cikin abin da ke kankare wannan kuskure ɗin wa hintil yamin haka nan idan mutum ya gaza cika alkawarinsa da ya ɗauka zai kafara daga ciki akwai azumi wa qatl as-sayd fi al-ihram haka in mutum ya kashe abin farauta alhali yana dauke da harami na aikin hajji ko umara wa zihar haka nan kafaran zihar idan mutum ya kamanta matarsa da mahaifiyarsa tajidu zalika mubayyan fil ayati al-atiya zaka samu wannan a bayyane a waɗannan ayoyi masu zuwa قال الله تعالى ألا ما تبقين سلسينا شوى وأتم الحج والعمرة لله وشك أيكم حجي دا عمرة سبو دا الله فإن أحشرتم إذا أكل أريكو سيد بلقوا إيزوا مكة في أيكم حجي كو عمرة با ما ينكر رجاكم توشي هنيا فما استيسر من الهدي الكبار دا أبنك نسوى وقع هدايا سيكو كوما جدا سوى ولا دنكو na hajji da umara wala tahliqu ru'usakum hatta yablugha al-hadi mahilla kada ku aski kawunan ku har sai in abin hadayan nan ya isa zuwa wurinsa wato mayankansa ya isa ah, hajji ya isa makka kenan oh, ko kuma mina faman kana minkum maridan wanda kuma ya kasance mara lafiya a cikin ku aw bihi adan min ra'sihi ko akwai ciwo tare da shi a kansa ta yadda sai ya yi askin dole kafin lokacin askin to idan ya yi askin fa fidyatul usiyam zai bayar da fidya na azumi ne annabi ya fassara cewa zai azumin kwana uku Au sadaka ko kuma zai bayar da sadaka ya ciyar da miskinai guda shida Au nusu ko kuma ya yi yanka ya yanka abin da yake wadatuwa a yanka na lahiya wato ko rago ko sama da haka fa idza amintum amma idan kuka amintu ba matsala a hanya kuka iya zuwa kuka tafi aikin hajji din faman tamatta'a bil umrati ila hajji. duk wanda ya ji daɗi ta hanyar yin umara da haɗa shi da hajji ana yayi kamar ita ikram ko kirani fa mastaysara min hadi shi ma zai bayar da abin da ya samu na hadaya na rago ko abin nan ko saniya ko raƙumi faman lam yajib wanda bai samu wannan ba ko babu a kasuwa ko ba shi da kuɗi fa siyamu salatati ayyamin fil hajj zai yi azumin kwanaki uku a lokacin aikin hajji wa sab'atin idza raja'tum da azumin kwana bakwai idan kun dawo gida kun gama aikin hajji. Allah madaukakin sarki ya ce tilka asharatun kamila wannan goma kenan cikakku in ka hada uku da bakwai zai baka goma zalika liman lam yakun ahluhu hadir al-masjid al-haram wannan hukuncin ga fa mutumin nan ne wanda iyalansa ba mazauna birnin masallaci mai alfarma bane wanda shi makka ko mutum ya yi tamatturi ko ya yi tsirani babu hadaya a kansa wattaqullaha wa'lamu anna allaha shadidul iqab ku ji tsoron Allah ku sani cewa Allah bai birnin hukuma ne na wannan ayar ta kunshi kafara guda biyu kuma kowanne Allah ya ambaci albiyu wa qala jalla sha'nuhu Allah madaukin sarki yace wa in kana min qaumin bainakum wa bainahum mithaq wannan abin da ya shafi kafaran kita kenan idan har wanda aka kashe dan yana daga cikin mutane ne wanda tsakanin ku da su akwai alƙawari na zaman lafiya wanda ba musulmi ba fa fidyatun musallamatin ila ahli za a fadiyatun musallamatin ila ahli za a bayar da diya ma iyalansa wa tahriru raqabatin mu'mina wanda yake san abin da zai yi kenan kuma a ƴanta wuya mummana wato bawa mace ko namiji faman lam yajid wanda ba shi da abin da zai wato ainihin bayar a ‘yan tabawa ko a irin wannan lokacin da babu bayi abin da zai shi ne Allah ya ce ba su yajid fa siyamu wata mutatabi'ain da zai yi azumin watanni biyu a zere taubatan min Allah wannan shine abin da zai samu tuba daga Allah wa kana Allahu aliman hakima Allah madaukin sarki ya kasance mai tsananin ilimi mai tsananin hikima wa qala sami'u al-alim Allah ya ci gaba da cewa la yu'akhirukum Allahu billahi fi aymanikum wannan kafara rantsuwa kenan Allah zai kama ku da lagau cikin ku. wato wanda ba ku yi niyya ba shi malam ya kace ce wallahi lafiya kalau kaga ba yana nufin rantsuwa bane ko eh, abu ne da aka saba wani zai magana sai ya sa wallahi wallahi wallahi to Allah zai kama ka da laifi akan irin wannan rantsuwa din walakin yu'akhidhukum bima aqadtum al-ayman sai dai yana kama ku ne da abinda da kuka kulla niyyar rantsuwa cikin maganar ku yayin da kuke rantsuwa din fa kaffaratuhu idan mutum ya rantsuwan kuma bai cika abin da yake zai yi din ba to kaffaratu shine ta'amu 10 masakin zai ciyar da miskinai guda goma min awsati ma tut'imuna ahlikum daga cikin mafi kyawun abin da kuke ciyar da iyalanku mai abin da ya fi kyau cikin abin da kake ci a gidanka shi za ka ciyar da miskinai guda goma a ciki idan ka yi rantsuwa kuma ka dawo ba ka cika abin da ka yi rantsuwan cewa za ka yi ba ko ka ce ba za ka yi ba kuma ka zo ka yi to wannan shi ne rantsuwa ne? ciyar da miskinai guda goma daga cikin mafi kyawun abin da kuke ciyar da iyalanku wata kiswatuhum ko kuma ku tufatar da su ku musu tufafi irin mafi tsadan tufafin da kuke sakawa ku yi guda goma ka ba miskinai guda goma aw tahriru raqaba ko kuma ku yanka wuya bawa ko baiwa to mutumin da bai samu ɗaya daga cikin wannan guda uku ba Allah ya ce fa man lam yajid fa siyamu thalathati ayyam sai azumin kwana uku kuma ka fara rantsuwa kenan sai in an rasa waɗancan guda uku ne sannan sai yi azumi kwana uku dalika kafaratu su idza halartun. wannan shine kafara rantsuwan ku idan kuka yi rantsuwa sannan ba ku cika da kuka rantsa akai din ba wahfazu aymanakum Allah ya ce ku kiyaye rantsuwanku. ku kada haka kawai kana rantsuwa sanhali ba ka da tabbaci ko ka san ba za ka iya abu ba ka je ka rantse wannan ba sifa ce ta mummune ba كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون حتى الله يبين لكم آياتها domin ku gode masa wa qala al-aziz al-hakim dangane da kuma kafaran ihrami Allah madaukakin sarki yana cewa ya ayyuhal ladina amanu la taqtulu as-sayda wa antum hurum ya ku wanda kuka imani kada ku yi farauta kada ku kashe dabba da farauta alhali kuna ihrami ma'ana kun ɗauki haramin aikin hajji ko umara ko kuma kuna wajen harami kuna garin makka ba a farauta a wannan wuraren Allah ya ce kada ku yi haka wa man qatalahu minkum muta'ammidan wanda kuma ya kashe wani abu na farauta da gangan fajaza'uhu fajaza'un mithlu ma qatal to zai bayar da sakamakon haka din zai bayar da dabba daga cikin dabbobin gida wanda yake daidai da abin da ya kashe ɗan yahkumu bihi lawa adlan minkum masu adalci guda biyu su za su yi hukunci a cikin ku su ce abu kaza da ya kashe ɗin nan ya yi daidai kenan da akuya ko ya yi daidai da kaza cikin dabbobin ni'ima dabbobin gida sai bayar da wannan eh, hadiyan balir al-ka'ba a matsayin hadaya wadda za a kai shi abin nan ka'aba a raba wa talakawa na garin makka au ko kuma kaffaratun ta'amu masaki ko kuma ya yi kaffara zai kaffara ɗin? shi ne zai ciyar da miskinai yawa daga cikin malamai suna cewa za a kimanta wannan kwatankwashin wannan abin nawa ne kudinsa sai sayi abinci sai ya rabawa wa kowa a bashi muddun nabi guda ɗaya na albur alkama ko kuma rabin sa'i na wani abu wadda ba wannan ba aw adlu zalika ko kuma in babu abinci din ko babu kuɗin sayan abinci din to zai yi azumin kwatankwacin waɗannan ranaku da zai ba masu talakawa abinci din sai a kimanta masa za ka yi azumi in za a ba miskinai guda kaza ne wannan abincin sai ya zanto da kan kowane miskini azumi sai ya azumi waɗannan ranaku din kamar yadda yadda waɗannan alƙalan za su kimanta masa li ya zuƙa wa bala amri domin kwankwaɗi munin aikin da yi ko lamarinsa afallahu amma salaf in haka to Allah ya yafe ma abin da ya riga ya gabata wa man ada amma duk wanda kuma bayan hakan ya sake maimaitawa fa yantaqimu Allahu minhu to Allah zai daukanta a kansa wallahu azizun dhul Allah mabuwayi ne mai daukan kansa wa qala al-latif al-khabir dangane da kafaran zihari kuma Allah yana cewa walladina yuzahiruna min nisa'ihim waɗanda suke yin zihari ma matansu wato su kamanta matansu da iyayensu yace in na sake zuwa wurin ki kamar na zo mahaifiyata wannan kun ga mummunan magana ne ko to in mutum ne haka da a jahiliya mutum ne haka to matar ta ku da musulunci ya zo sai shi wannan mummunan magana ne kuma ƙarya ce amma duk wanda ya haka dan ga abin da zai yi kafin ya sake kafin ya sadu da matarsa yace duk wanda suke yin wannan summa ya'uduna lima qalu sannan sai su dawo da baya kuma su ci gaba da saduwa da matan nasu to kafin su sadu da matan nasu fa tahriru raqabatin min qabli an yatamassa sai su yan wuya bawa mace ko namiji kafin su saki saduwa da matan su Allah ya ce zalikum tu'azuna bihi wannan wa'azi ake muku da shi wallahu bima ta'maluna khabir Allah yana da cikakken sani musu abin da kuke aikatawa kamar lam yajid wanda bai samu waya na bawa ko baiwa da zai yanta ba wa siyamu shahrayn mutatabi'ain sai azumin watanni guda biyu a jere bayan cewa min qabli an yatamassa kafin su sadu da juna shi da matarsa faman lam yastati' wanda ko ba zai iya azumi na watanni guda biyu a jere ba fa yut'amu sai ciyar da miskinai guda 60 wala ka mutum ya san irin maganar da zai ko zalika li billahi wa rasuli wannan an yi haka domin ku yi imani da Allah da manzonsa wa tilka hududullah kuma waɗannan su ne iyakokin Allah don haka kar ku ƙetar iyakokin Allah walil kafirina azabun alim kuma kafirai suna da azaba mai raɗaɗi wannan dalili ne na abubuwan da ya faɗa mana a kowanne daga cikin waɗannan ayoyin Allah ya faɗi azumi ya cika shi yana kankare kurakurai ko laifi wadda wato ainihin eh, mutum zai fada a kai su wannan yana daga cikin falalan azumi wa kazalika yashtariku as-siyam wa sadaqa fi takfir fitnat ar-rajul haka nan azumi da sadaka suna tarayya wajen kankare wato fitina wadda mutum zai fuskanta fi malihi wato jarabawa cikin dukiyarsa wa ahlihi da iyalinsa wa jarihi da makwabcinsa so da yawan lokacin kana shiga cikin matsala da waɗannan ɗin to in kana yin azumi kurakuran da kai a cikin dukiyarka ko a cikin iyalinka ko kai ma wato ainihin makwabcinka azumi na kankare waɗannan laifin ɗin an ta bin al-Yaman a rawaito daga Hudayfa ibn al-Yaman radiyallahu an Allah ya kara yadda da shi kala yake kala sallallahu alaihi wa sallam annabi alaihi salatu wassalam yana cewa fitnatu rajuli fi ahlihi wa malihi fitana jarrabawa wato eh, matsaloli na mutum fi ahlihi a cikin iyalinsa wa malihi da dukiyarsa wa jarihi da makwabcinsa su kafiru salatu was-sadaqatu was sallah da azumi da sadaka suna kankare laifin wannan matsaloli da mutum yake shiga da waɗannan makusanta nashi ma'ana laifin da zai yi a cikin wannan ko jarabawa da zai shiga cikin waɗannan idan ya kasance yana yin azumi cikin falalan azumi Allah madaukakin sarki yana kankare masa kurakuransa a sakamakon azumi lokacin mai za mu tsaya nan saura falala guda ɗaya insha Allah mun sake haduwa sai mu ƙarasa wa sallallahu wa sallama ala muhammadin wa alihi wa sallam ya kuwa tambaya ce masu na'am alaihi salam wa rahmatullahi